Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje a cikin wannan gurin mai albarka shine gurin kokowa kashi na ɗai wanda muke tura ma labari na kokowa kowace sahiya in abin da ya samu. Za mu tabbatar san muku mu shaida muku da cewa ministir na wasanni Adamu Sai Kudoro babu shakka da shi da fajidan na fenilit ufana musa babu shakka sun yi wani tunani da hange a cikin tahiyar kokowa ta nijar inda sun ka ba da nasu ƙoƙari a cikin wannan lokaci da allah ya ba su a cikin koke-koke wanda tsohon 'yan kokowa ga kai musu kowace shekara tun zamanin aru-aru to ana sawa albitir guda biyu tsohon 'yan kukowa ake kan koke yau allahu tabaraka wa ta'ala ya sa koke ya zo ga hannuwan masu yin shi shine farjidan ufana musa da ministir na wasanni adamu sai kudoro babu shakka cikin nasu ƙoƙari a cikin nasu taimako wanda sun ka iya sun hanga sun rega sun ce babu shakka za a ƙara tsohon 'yan kokowa a cikin jera albitar na ƙasa a cikin wannan shekara da za a tunkara a can birnin difa amma su albitrorin nan da za a ɗauka za a ɗauke su da sunan etajar za su zo su yi karatun abin da aka yi kahin lokacin su busa shi kai su zo su ga yadda aka yi saboda ba yin kokowa ta baga sawa a cewa na ya iya albitar a'a sai ka tsaya ka natsu kahin ka bar ranga dawa 'yan an tahi da kaye duk wanda a cikin lokacin kokowa ya bari to kahin shi kare wannan ranga tsawa ka bi kaye ka bar kallon abin da a shari'a ta aza ga albitar sai ka sha wuya lokacin da na shiga ina albitar. Abin da ni shekara hudu ina zazzagi idan niga kokowa ta yi wani kamu ina riƙe da darafo ina zazzagi ina zanzana to duka waɗannan hashi kai a yi kayi ban masa an yi ba to duka waɗannan suna kasancewa ga wanda ya yi kokowa dalilin haka aka tabbatar da cewa to waɗannan alƙalai na tsohon 'yan kokowa da an ka ƙara a cikin ƙoƙarin ministar na wasanni da farjidan ofana musa to babu shakka sun yi nasu taimako abin da sun ka iya ƙarƙashin nasu lokaci da allah ya ba su dalilin haka tsahe 'yan kokowa nan za mu karanta su ɗai biye da ɗai kamar yadda aka gaya mana su insha allahu ita kokowa kun san ta ƙasa da za a tahiya birnin difa an haɗi lokacinta kamar haka inda za ta farawa da ashirin da uku ga wannan wata da muke ciki eh, za a fara buɗe wannan kukuwar juma'a a fara kwara kwamba sahiya asabar kenan tun daga nan sai a san lokacin da aka jira ya zaka ranar samdi sha bakwai ga wannan wata eh, na, Disambar ranar samdi ran na albiturori na ƙasa za su ɗagawa daga na a tunkari can birnin difa zuwa wannan kokowa wadda za a yi ta ƙasa domin a ba su horo kahin zuwan mazaje mazaje na jaha da jaha to za a ba albitirori horo na kwanakin da sun ka rage kahin rana 23 ga wata to dalilin haka aka ce aka keɓe aka ce to dukkan wanda ya ji wannan sanarwa babu shakka lokacin tahiya ranar sha bakwai ga wannan wata ranar samdi mai zakkuwa za su ɗagawa albiturori waɗanda za a zuwa a yi ma horo na farmason na a ƙara jaddada musu da cewa ga irin dokokin da aka zo da su ko sabi ko kuma tsahin dokoki waɗanda an ka saba da suwa a zo a ƙara jaddada masa su saboda a yi wasa cikin tsanaki a ƙare lahiya babu wani tashin hankali. sabbin 'yan kokowa tsohi waɗanda aka ƙara waɗanda za su yi su zo su yi istaji tare da istajar tare da tsohiyar albiturori waɗanda an ka sani tun na farko ga sunan kamar haka waɗanda aka ɗauka waɗanda kowace jiha an ɗebe mata nata haƙi an ƙara tsohon 'yan kokowa waɗanda za su tai tare da albitirori na farko su zo su yi kallon yadda aka yi kahin lokacin busa su shi yi birnin Maradi wanda aka ɗauka shine mamman labo ina fatan rassam zan shina bisa hanya a sani na biyu birnin doso umaru bubakar cera shine aka ɗauka a cikin jeran waɗanda za su je da suna albitir a salisu na uku birnin tawa isa gazaguru na dole isa europa a can birnin tawa a rabi'u na hudu birnin zandar badamasi alasan alhamisu na biyar birnin tilaberi mamman sani a sadisu na shidda birnin yamai abubakar alasan dan buza a sabi'u na bakwai birnin agadas na kwangwaji kan salmai a saminu na takwas eh, a can birnin difa mai masaukin baki shine arigashi to wanda duk suka ji wannan sanarwa in ya so su tabbatar da cewa samdi samdi furoshan babu shakka nan na ake <coughs> tahiya can birnin difa saboda lokaci ya zo allah shi ba da ikon a yi tare da mu kuma Allah shi ba da lahiya assalamu alaikum daga na kuma nuhi da la'irin hukubce buza ya tura muku wannan